illallah bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barka mu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirye shiryen su na safiyar yau juma'a kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da farko mustaba adam yana dauke da labaran duniya daga nan sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na mu a yau wanda sunusi inuwa wunti zai gabatar daga nan sai shirinmu na muryoyin masu sauraro tare da hassan barka daga nan sai shirin nan na tarbiyyar iyali wanda awwal kunya ya saba gabatarwa daga nan sai shirinmu na karshe wato afirka a yau idan kuma muna da sauran lokaci za ku ji maimaici daga cikin labarun da kuka saurara masu sauraro a kasance tare da mu. masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 da minti zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madalla masu sauraron zu kuma sai labaran duniya tare da mushtaba adam labaran duniya da farko ga kanunsu. iran ta bayyana cewa za ta iya tace sinadarin uranium da daraja 90 cikin 100 amma ba ta da nufin kera bamabamai shekaru bakwai da sace 'yan matan cibok har yanzu ba a gano ɗari daga cikinsu ba Ƙungiyar hamas ta kirayi saudiya da ta sake ina wanda take tsare da su ba tare da wani laifi ba to buga cikakkun labarin iran ta ce za ta iya tace sinadarin uranium da daraja 90 cikin 100 amma ba ta da nufin kira bama-bamai shugaban ƙasar iran dr hassan rouhani shine bayyana cewa za mu iya tace sinadarin uranium da daraja da za ta kai 90 cikin 100 amma ba manufarmu ce mu kera bom ɗin nukiliya ba shugaban ƙasar ta iran wanda ya buɗe wasu manyan ayyuka guda hudu na tantance dangogin man fetur ta hanyar bidiyo daga nesa ya kuma yi watsi da damuwar da amurka da kasashen turai uku suka nuna saboda da iran din ta kai darajar uranium din da take tacewa zuwa 60 cikin 100 shugaban na kasar iran ya zargi waɗannan ƙasashen da cewa su ne suka haddasa iran din take ɗaukar matakan da take ɗauka a wannan lokacin amma da zarar sun koma kan aiki da yarjejeniyar to iran din za ta dakatar da ta ce uranium da daraja 20 cikin 100 ko kuma 60 cikin 100 dr hassan rauhani ya kuma faɗa wa amurka da ƙasashen turai ɗin cewa iran tana son cin muriyar fasahar nukiliya ne ta ruwan sanyi amma ku ne waɗanda kuke ƙera makaman nukiliya tun shekaru da dama kuma kuke girke su da adana su sannan a kowace shekara kuke ƙara kira wasu sabbi an kai wasu hare-hare a ƙasar iraki a yau alhamis majiyar tsaro da ƙasar iraki ta ce an ji ƙara fashewar abubuwa masu yawa a yankin arbil na kurdawa a ƙasar ta iraki kafar watsa labaru ta sabarin wacce ta ɗauki labarin ta ƙara da cewa an ga hayaki yana tashi daga sansanin sojan sama na amurka a kusa da filin saukar jiragen sama na arbil babban birnin yankin kurdistan na iraki bayan da wani makamin roka ya fada a kansa tuni dai aka rufe dukkanin hanyoyin da suka nufi filin saukar jiragen sama na arbil wata majiyar ta ce an kai harin ne dai da jirgin sama marasu matuki wanda aka makare da abubuwa masu fashewa ya zuwa yanzu dai an tabbatar da jikatar sojan amurka guda a wani labarin daga iraki an kai wani harin ta'addancin a yankin alhabib da ke gabashin birnin bagadaza bayanan farko sun ce an kai harin ta'addancin ne dai a cikin kasuwar yankin wanda ya sanadiyar shahadar mutum guda kuma jikkata wasu sha biyu da kone motoci biyar kuna ta da biyu biyoci hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran shekaru bakwai bayan sace 'yan matan cibok har yanzu ba a gano ɗari daga cikinsu ba iyaye da 'yan uwan ɗalibai mata da aka sace shekaru bakwai da suka gabata sun taru a makarantar cibok domin yin addu'o'i da tunawa da waɗanda ƙungiyar boko haram ta kaiwa hari tare da sace su ranar 14 ga watan afrilu na shekara ta 2014 ne da 'yan kungiyar boko haram suka kai hari cikin makarantar ta 'yan mata ta kwana a chibok a jihar borno inda suka yi awon gaba da ɗalibai mata 276 da shekarunsu suke tsakanin 12 zuwa 17 daga wancan lokacin zuwa yanzu dai an kai hare-hare a makarantun gwamnati har sau biyar. inda aka yi awon gaba da ɗalibai abin da ya biyo baya dai shine rufe sauran makarantun kwana da suka kai 600 a arewacin ƙasar tun daga watan disamba na shekarar da ta gabata hukumar da ke kula da ƙananan yara ta majalisar ɗinkin duniya unicef ta yi hasashen cewa da akwai yara da suka kai miliyan goma da rabi da shekarunsu suke tsakanin biyar zuwa sha hudu a faɗin ƙasar ta najeriya da basu yin karatu ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty kuwa ta ambato wata ƙaramar yarinya ce 'yan shekaru 16 tana cewa tun da aka yi garkuwa da ƙawaye na iyayena suka yanke shawarar aurar da ni saboda ba ni tsaro da kariya daga sacewa ƙungiyar hamas ta falasinawa ta yi kira ga ƙasar saudiya ta sake falasinawa da take tsararin su ba tare da sun yi wani laifi ba kakakin kungiyar gwagwarmayar musulunci ta falasinawa hamas hazim Qasim ya bayyana cewa babu wani dalili da zai sa saudiya ɗin ta ci gaba da tsare muhammad alhadri da ɗansa da kuma 'yan uwansa falasinawa a cikin kurkukun ƙasar hazim kasim ya kuma ce babu wani dalili da zai sa a ci gaba da tsare falasina ba tare da an tuhume su da wani laifi ba hakan wani laifi ne babba ƙungiyar ta hamas dai ta sha yin kira ga saudiya ta saki alhadari wanda yake fama da cutuka masu hatsari tare da sauran waɗanda ta kama tare da shi mahukuntan na saudiya dai sun kame muhammadu alhadari ne tun a watan disamba na shekara ta 2019 tare da ɗansa da wasu tarin falasinawa ba tare da wani laifi ba da ya wuce kasancewarsu mambobi a ƙungiyar ta hamas to ƙarshen labarin duniyar kenan Mustapha Adam kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na duniyarmu a yau wanda Sunusi Inuwa Wunti zai gabatar. Duniyarmu a yau. Masu saurare barkan ku da warhaka kuma barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar mu a yau da a ciki muke tattauna batutuwa daban-daban da suke faruwa a sassan duniya tare da sauraron mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun cikan shekaru biyu da ƙaddamar da harin wuce gona da iri kan wasu masallatai biyu a ƙasar New Zealand da furucin da prime minister ƙasar ta yi kan haƙƙin da ta yi a kanta na kare al'ummar musulmin ƙasar da ni sunu Wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. zaman taron juyayin cikan shekaru biyu da aiwatar da kisan gilla kan musulmai a wasu har-haren ta'addanci da aka kaddamar kan masallatai biyu a garin Christchurch na kasar New Zealand, Prime Minister kasar Jacinda Kate Laurel Orden ta jaddada cewar haƙƙi ne da ya rataya a wayar kasar ta kare al'ummar musulmi a ranar litinin da ta gabata ce ɗaruruwan mutane suka taru a garin christchurch na ƙasar new zealand a ƙarƙashin matakan tsaro mai tsanani domin gudanar da juyayi da alhinin kisan gillar da wani ɗan bindiga ya yi wa al'ummar musulmi a ranar sha biyar ga watan maris na shekara ta da sha tara a wasu masallatai biyu inda ɗan bindigan ya buɗe wuta da ya kai ga kashe mutane hamsin da ɗaya tare da jikkata wasu da dama kuma ɗan ta'addan ya ɗauki matakin nuna aikin ta'addancin da ya gudanar a shafin yanar gizo wato intanet kafin a kai ga kama shi a jawabin da ta gabatar a lokacin juyayin firaminista yacinda arden ta bayyana cewa muna sanar da al'ummar ƙasarmu musulmai cewa muna amfani da muryoyinmu da kalmominmu don jajanta muku irin hasarar rayukan da aka yi tana mai fayyace cewa tabbas magana ba za ta shafi tsoro da ya fuskanci al'ummar musulmi ba amma duk da haka wajibi ne abin da ya faru ya zame sanadiyar haɗin kan al'ummar new zealand domin zama al'umma mai alfahari da kasancewarta mai mai daraja duk da sabanin aƙida ƙabilanci da kuma tushe tare da kare wannan haɗin kai da dukkanin ƙarfi a lokacin da ya cancanta kamar yadda dole ne akan duk wani ɗan ƙasar new zealand ya ɗauki matakin kare ɗan ƙasa daga kowane addini ya fito Firaministan ƙasar New Zealand Jacinda Kate Lauren Arden ta yi furuci da cewa tabbas wasu daga cikin iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a lokacin harin wuce gona da irin zai yi wahala su iya yarda ko kwatanta yiwuwar abin da ya faru amma dai hari ne na ta'addanci akan fararen hula da ba su ji ba ba su gani ba a lokacin da suke gudanar da ayyukan ibadu a cikin masallatai jacindan arden tana mai fayyace cewar waɗansu daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu sun zo ƙasar new ce a matsayin 'yan gudun hijira da suke neman mafaka kuma dole ne akan al'' al'ummar ƙasarta ta ɗauki matakin kare su amma abin baƙin ciki ba mu samu damar sauke haƙƙinsu ba sakamakon aikin wuce gona da iri kuma ta'addanci mafi muni har ila yau firayim minista jacinda ta yi furuci da cewa al'ummar musulmi mazauna ƙasarta da suka zo daga ƙasashe daban-daban na duniya tabbas suna fuskantar matsalolin nuna bambancin asali da kuma addini kuma tun kafin harin ta'addancin da aka kai kan masallatan biyu a birnin christchurch sakamakon haka dole ne ƙara matsakaimi a fagen kare al'ummar musulman kasar tun bayan kaddamar da harin a watan maris na shekara ta 2019 minister kasar jacinda arden da gwamnatoci da dama na kasashe daban-daban suka bayyana harin a matsayin na ta'addanci kuma ana zargin mutane hudu ne suka kaddamar da hare-haren a masallatan biyu ɗaya daga cikinsu ɗan asalin kasar australia ne da kafafen watsa labarai suka bayyana shi da cewa yana daga cikin masu ganin fifikon farar fata da ƙiyayya ga addinin musulmi musulunci ɗan shekaru 28 a duniya mai suna Brinton Harrison Turat kuma ya kasance yana ɗauke da wasu alamu ta masu ɗauke da tunanin 'yan Nazi. harin wuce gona da irin masallacin nur da masallacin linwood kuma cibiyar harkokin addinin musulunci a garin christchurch yana daga cikin hare-hare mafiya muni da aka aiwatar da kisan rayukan mutane a tarihin ƙasar new zealand sakamakon haka kotu ta zartar da hukuncin ɗaurin rai da rai kan brinton tarrant a gidan kurkuku kuma hukuncin ya kunshi rashin sakin sa na ɗan gajeren lokaci akan sharaɗi wato dai hukunci ne da ba a taɓa zartar da makamancinsa ba a tarihin ƙasar. bayyana cewa Brinton Tarrant ya fara kaddamar da harinsa na farko ne kan masallacin Nur da misalin karfe 13.35 sha uku agogon New Zealand kuma bayan kaddamar da harin ya dauki matakin watsa yadda ya kai harin a shafinsa na Facebook yana mai ikirarin cewa shine Brinton Tarrant dan shekaru 28 dan asalin ƙasar Australia kuma Brinton ya kaddamar da hari kan masallacin Nur ne mai dauke da mutane kimanin 300 da suke gudanar da sallar juma'a kamar yadda rahotanni suka bayyana cewa an gudanar da hari na biyu ne a masallacin linwood kuma cibiyar harkokin addinin musulunci a garin na christchurch kuma ana kyautata zaton wasu 'yan bindiga biyu ne na daban suka kaddamar da harin kamar yadda wani daga cikin masallata ya mayar musu da martanin harbi da bindigarsa inda suka samu sukuni suka tsere bayan sun kashe mutane bakwai an gudanar da zaman taron juyayin kisan gillar masallacin nur da kuma linwood na garin christchurch ne a masallacin masallacin nur ta hanyar gudanar da addu'o'i ga ruhin waɗanda suka rasa rayukansu ganin a wannan masallaci ne mafi yawan mutane suka rasa rayukansu kamar yadda limamin masallacin jamal fuda ya gabatar da jawabi da a ciki ke bayyana cewa yana cikin halin farin ciki da bakin ciki bangaren bakin cikinsa shine tuna irin hasarar rayukan da aka yi a lokacin kaddamar da harin wuce gona da irin shekaru biyu da suka gabata amma bangaren farin cikinsa shine ganin yadda al'umma ta sake haduwa tana juyayin yan uwa da abokan arziki da suka rasa rayukansu wannan aikin ta'addanci da ya faru a kasar new zealand shekaru biyu da suka gabata lamari ne da ke kara fayyace cewar ɗabi'ar ta'addanci cuta ce da ta mamaye al'ummar duniya kasashen musulmi da waɗanda ba musulmi ba kuma ɗabi'a ce da take matsayin babbar barazana ga duniya don haka masana da manazarta suke bayyana cewa ta'addanci aiki ne daga cikin ayyukan da shaidan ke riya wa ɗan adam tare da ƙarfafa shi kan wasu kaddamar da harin wuce gona da iri kan al'umma saboda haka ta'addanci bayi da alaka ta kusa ko ta nesa da addini musamman ma addinin musulunci iyaka dai ana amfani da wasu kalmomin addini da fahimtar kuskure wajen fassara koyarwar addini domin kare ɗabi'ar shaidan ta ingiza mutane kan mugan ayyukan wuce gona da iri kan jinsin ɗan adam tabbas addinin musulunci addini ne da ya zo domin wanzar da zaman lafiya da adalci da soyayya da rayuwar yan uwantaka tsakanin jinsin ɗan adam musamman wanzar da ruhin ɗan adamtaka a tsakanin mutane sakamakon haka fiyayyen halitta muhammadu manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ke bayyana cewa hakika an aiko ni ne domin cika kyawawan ɗabi'u ɗabi'u abin da ke nufin ɗora mutane akan tubalin ɗan adamtaka da aka halicce su a kansa hakika addinin musulunci yana fada da duk wani nau'in ta'addanci da wuce gona da iri kan dan adam iyaka dai yana karfafa ruhin dan adamtaka kamar yadda addinin musulunci ya riga dukkanin sauran addinai da suka gabace shi da kirkirarrun dokoki da dan adam ya shimfiɗa domin gudanar da tsarin rayuwa wajen gabatar da dokoki da shari'a da za su kare haƙƙin al'umma na rayuwa cikin aminci nesa da ɗabi'ar tashe-tashen hankula da firgici hakanan addinin musulunci ya gabatar da tsarin dokoki doki da za su kare hankalin mutum daga abkawa cikin masifar fitina da tarzoma da tsauraran dokoki da za su nisanta mutum daga aiwatar da kisan gilla kan jinsin dan adam saboda haka ba zai zame abin mamaki ba matakin da wani daga cikin dan majalisar dokokin amurka ya dauka na bayyana cewa tabbas addinin musulunci shine mafi girman addinai a duniya kuma ya girmama a dauki matakin wulakanta shi ta hanyar kara masa kalmar ta'addanci hakanan rundunar 'yan sandan yammacin turai ta buga wani kididdiga da ta gudanar da ke tabbatar da cewa a cikin ayyukan ta'addanci 249 da aka kaddamar a kasashen kungiyar tarayyar turai a shekara ta 2010 uku daga cikinsu ne kawai musulmai suka kaddamar da har-haren kamar yadda jaridar daily post ta bayyana cewa kashi 98 cikin 100 na ayyukan laifuka da suka shafi ta'addanci a kasar amurka da kuma kashi 94 na ayyukan ta'addanci a kasashen yammacin turai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 sunusi ina wunta ke nan dauke da shirin nan na duniyar mu a yau yanzu kuma sai shirin nan na muryoyin masu sauraro tare da abokin aiki masu barka. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa biyu haiti daga nan Tehran da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci maku tuwa a ƙwarya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke mana maraba da wannan wata na Ramadana mai alfarma. Allah kuma ya karbi mu, To malami na farko idan ka shirya gare ka. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Radio haiti mai magana ne na kwazantar Ina so ne amfani da wannan dama ne kira ga 'yan kasuwan Najeriya musamman ma al'ummar musulmai wanda suke kaddamar da kasuwanci a cikin 'yan kasuwan Najeriya a kashi 100 kashi 75 musulmai ne. Amma kuma gaskiya akwai rashin imani a tattare da aiwatar da kasuwancinsu. Dalili ko shine sai azumi ya zo a tsawwala kaya. Yanzu ba za a yi koyi da kasashen Larabawa ba. Yanzu kasashen Larabawa nan duka duba idan azumin Ramadan ya zo sai su rage kaya su rage kuɗin makaranta amma yau an waye gari a najeriya azumin watan ramadan shine falalar samun kuɗi a dan kasuwa to muna kira ga 'yan kasuwan najeriya ya kamata a ji tsoron allah a mai da hankali ta bangaren a hanyar kasuwar ka sanadin kasuwar ka za ka samu aljanna muna kira su sassauta ka dan ka samu abincin da zai ci a wannan wata mai alfarma assalamu alaikum biyu ta hausa murya radiyon musulunci na iran kuna tare na kule toro jamhuriyar nijar da magaram ni dai a ra'ayina ne shine duba da cewa eh 'yan kasuwan mu na nijar ma ko ko na duniya ma ga baki daya watan azumi watan ramadan duk da ma suna sauƙaƙa kaya irin wannan to mu ba shi ba ne yake tutuci mutuwa ƙwarya a halin yanzu gaskiya a duba mana kamar na harkar zahi ne yanzu kuma gashi in ce ma gari na zandar gaskiya akwai matsalar ruwa ruwan sha da wutar lantarki kuma me yasa sai lokacin azumi suke ciccire irin wannan ruwa ko ko in ce wuta ma dan me yasa yanzu da azumi ya huce kawai shi ke sai sake saki wuta ko ruwa amma da aka ce ma wata ramadan ya kama wuta wallahi tallahi ana cirewa ga ruwan sha ma mu da shi ina wannan yanayi ya kamata a duba a gani menene matsalar irin wannan abin ya kamata a duba mana saboda Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gidan radio BOH mai magana na kusa Raja Abdullahi daga nan ga kasar Gambia yan uwa muna yawa juna ga baki ɗaya mu marhaban da wannan watan Ramadan wayansu sun yi kwaɗayin Allah ya kawo su a cikin shi sun katsa mashi guri na ibada Allah bai ba su tsawon kwana da suka kawo ciki ba wayansu kuma allah ya cika buri daidai lokaci to muna fatan allah ubangiji ya bamu ikon yin ibada daidai gwargwado a ciki na ji muna ta kira da yan kasuwa yan kasuwa ba laifin yan kasuwa ba a dai ikirari da manya-manyan manya-manyan kamfanuna masu sarrafa abubuwa waɗanda ababa suke fitowa ta hannunsu ko kuma ta ɓangarorin to daga can ne za a samu sauki amma kai karan kanka ka saya da tsada za ka sayar da tsada amma lokacin da ka saya da arhokai ma akwai yadda ya kamata kai farashin naka to muna kira da gwamnati da ta sa hannu domin muna da karamin karfi daga cikin wasu al'umma to allah ubangiji ba su ikon yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu biyu da hausa barka da war haka mai magana lawali hannu daga auren nijar eh, ra'ayina a yau zai tafi ne ko in ce kira ne zuwa ga yan uwanmu yan kasuwa wayanda suke boye hajoji ko kuma suke tsawwala kayan masarufi zuwa ga al'umma annabi idan wannan watan ya zo wanda kamata yi a ce wannan wata wata ne na neman kusanci ga ubangiji wata ne na tausaya wa al'umma amma za ga wasu 'yan kasuwa tamkar ba musulmi ba za a tsawwala kayan masarufi ta yanda abin kai da su da a cikin haula wala kotu illa billah fatan mu dai yan uwa su mayar da hankali su san wannan wata wata ne na neman lada ba wata ne na neman tara abin duniya Assalamu alaikum biyu Hausa Radio Iran kuna tare da makar daga birnin Agadis jamhuriyar eh, Kiran da zani ga yan kasuwa ya kamata su taimaka su rage ma talakawa kayan masarufi wannan a rage musu kuɗi cikin wannan wata mai alfarma wata na Ramadan ya kamata yan kasuwa su ji tausayin talakawa su rage musu wannan kuɗaɗe na hauhawa kayan abinci sun hau ya kamata da a tausaya musu wannan wata mai rahama insha Allah na gode radio Iran BH Hausa Assalamu alaikum radio BH Hausa ta Iran mai magana Alkasum na kira ku daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar a yau na shigo filin namu zan duba da ra'ayi na samun ruwan wata mai dimbin albarka wanda eh, idan kai abu cikin shi Allah la kama fiye da eh, dubabbai kenan ai uwana musulmi ku tashi mu tashi mu kama eh, aikin ibada bai kamata ba muna wa'ansu abubuwa cikin ruwan watan ramadan muna kallon wa'ansu tana da wa'ansu eh, fulum fulum wanda a eh, kasashen turai mu suke yi wa bai kamata cikin wanga wata muna yin shi ba da wannan ko ba a eh, karatun qur'ani muhimmanci mu ba sallah a nafila muhimmanci mu gani Allah ya sauƙaƙe mana wanga masifu wanda kasashen mu na Afirka suke ciki cikin wanga wata kowa ta tsaye a gaban ubangiji musamman wannan goma na karshe jama'a mu tashi tsaye mu yi ibada cikin sosai mu ga mu Allah kanmu kasashen mu na Afirka suna cikin wani hali assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala ta'ala barkatu ma'aikatan gidan rediyo boh tara ina muku fata alkhairi da mai sauraron ku ne da kullum rabiu idris daga da magaram zandaya kira na shi daga yan kasuwa mu na nijar da nigeria duk da dai mu muna tinkaho ne da kayan mu muna sayus ne daga najeriya to yan kasuwar najeriya ya kamata a dan tausayawa yan kasuwar mu na nijar tunda an sun shi dauko kaya a dan rangwamta musu mu su zo su dan rangwamta mana to abin sai gani allah taimakawa kowa duk mai taimakon wani allah zai taimake shi ya kamata ka atin kawo a gani watan azumi ne kuma a kara kaya kuɗi ka gani abu ya zo mu kuka kukuku kukuka daga baya kuma ku ribar bayan azumi ba kwa ganta ba mu kuma gashi abin muna ta kuka da kuɗi. assalamu alaikum radio biyu ta shawa kuna magana da mustapha rabiu da magana nijar azumi mun kuma cikin watan azumi allah sa ya ibadu cikin kwanciyar hankali allah ya sa mu kare lafiya allah ka ba mu ladan ramadan allah ka taimaki kowa da kowa wannan rikici da ake yi a makwabcin kasar mu Nijeriya nan da can da Allah kwantar da tarzoma kuna magana da Mustapha Rabi da magaram Niger. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen Hausa na BOH ta Iran ina muku fatan alkhairi da fatan lokacin ma'aikatan ku baki da kuna cikin koshin lafiya mai magana Ibrahim Musa Gabi mazaunin Kogi State oke ne local government yanayin ma daukacin al'ummar musulmin duniya baki daya murna da shigowa wata ta mai alfarma watan ramadan watan da allah yake yi ma bayan sa gafara allah ka sa muna daga cikin wanda za a yi marhama a cikin wannan wata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu boh hausa muryar musulunci mai magana ya haye sa'idu a ƙasar nijar jihar da magaran a garin bande eh nema kira na da nake ga jama'ar mu musulmi ga baki daya musamman ma 'yan kasuwa a nemi albarka a cikin cikin wannan wata mai alfarma a sauwaƙawa kaya da sauki don a samu falalal abin kirena da nake ga jama'ar mu musulmi na duniya ga baki ɗaya musamman ma ƙasashen mu na musulunci kamar Nijar Najeriya wanda dai muke mu'amala da su yau da gobe yau da kullum muna kira ga 'yan mu da shugabanninmu da mu tashi mu nemi alfarmar wannan watan don Allah ya fi mana mu kuma ya sanya muna albarka a cikin harkokin harkokinmu na kasuwanci allah ubangiji ya ba mu ikon yi wa kanmu adalci wannan wata mai alfarma allah ya kare mu da karewar shi allah ya tsare mu da tsarewar shi mai magana ya hayyace ido a nan garin bande salamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci ta iran da farko dai sunana usaini sitar kasuwar kwalliya da magaram eh muna yi muku fatan alkhairi da dukkanin daukacin ma'aikatan ku na boh eh, na yau ma na shigo fagen ne domin in bayyana ra'ayina ko in ce in yi kira ne ga ainihin eh, gwamnatocinmu na afirka ko in ce gwamnatocinmu na kasashen musulmi da ma masu hannu da shuni da kuma 'yan kasuwa yana da kyau a ce a cikin wannan wata mai alhurma na ramadan an samu an kawo wa talakawa ɗauki ko in ce masu ƙaramin ƙarfi ko kuma in ce marasa galihu yana da kyau gaskiya a kawo musu ɗauki ta hanyar eh, tallafin kayayyakin abinci da ko kuma kayan ma masarufi haka dai a tallafawa da talakawa da shi sannan kuma 'yan kasuwa ma yana da kyau a ce gaskiya sun rage eh, wato ainihin farashin kayayyakin eh, saye da sayarwa na yau da kullum ganin cewa an samu talaka ya yi wato azumi cikin horin ciki da walwala da fatan za ku tashi lafiya iran hausa to da kuma wannan ne zan dasa aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka da na kasance da ku ke cewa ayi ibada cikin koshin lafiya madala hassan barka ke nan dauki da shirin nan na murai masu sauraro yanzu kuma sai shirin nan na tarbiyyar iyali wanda muhammad awal kunya zai gabatar tarbiyyar iyali masu raro barkamu da warhaka ko barkamu sake saduwa a cikin wasu sabon shirin na tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke yin dubi kan harkokin da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manzarta don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin iyali mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan birnin boh da ke nan birnin tehran da ni awul kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan ta kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau dinnan. a cikin shirinmu na yau za dai mu ci gaba ne da sauraron allama hafiz muhammad sa'id jagoran hadin center for islamic propagation da ke nan kanan da ke can kanan nigeria inda zai tashi kan batun wasu hanyoyi na tarbiya in allama ya shirya bismillah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad bayan abinda muka gabatar muku na salon tarbiyya ta hanyar tausasawa da nuna ƙauna tare da daidaitawa babu takaitawa babu kuma wuce gona da iri akwai wasu hanyoyi na salo da usulobin tarbiyya daga cikinsu akwai hanyar koyi a aikace idan kuna tafiya da yaranka aka ga wani mai bara ko wani miskini abin tausayi ka ce allah sarki kaga wannan yaro ko kuma kaga wannan mutum allah yana son sa amma Allah yana halittar mutane daban-daban abin da yake haƙƙi a kanmu shine mu taimaka musu Yaran ka yaga ka ɗauko naira ashirin hamsin ɗari ka bayar yaga ka damu da halin mutane wayanda suke marasa shi yaga tausayawa ga al'umma da gare ka aikace ko ya ji ka yabi wasu mutane wanda suke wasu ayyuka na alheri ko ya ji ka soke wasu mutane wanda suke wani ayyuka mummuna amma fa kada ya ga wannan da gare ka da gare ka ya ga alherin da kake yabo kana yi Yaga sharrin da kake suka baka yi to yaro sai ya taso da yarinya cikin wannan yanayi za ga iyaye suna gulma amma idan yarinya ta sa musu baki sai su dangwale da ke kin fiye gulma to gumi kuke yi waya mata kuke yi akwai wani littafi game da kissa wani yaro a faransa wanda ya haɗa kai da abokansa su yi kidnafin ɗinsa su sace shi sannan su buga uban suna neman kuɗi mai yawa lokacin da abin ta bayyana babban abin da ya ba da mamaki shine yaron wata rana ya ji babansa yana yabon wasu abubuwa da wasu 'yan fashi suka yi rana tsaka suka kwashe banki a matsayin jarunta so da haka sai ɗauka wannan jarunta ne ta yi iyayen ma jaruntar suna nufin ba suna nufin dole ta zama kyakkyawar jarunta ba amma shi abin da yaron ya fahimta kenan sau da haka sai ya ga shi ma lallai jarunta ce yin hakan sai shirya da abokansa su masu yi jarunta wannan ya samu daga iyayensa da ya ji suna gwarzanta abin a matsayin jarunta kenan dole ne kowane uba da kowace uwa su zamanto salihai na gari domin wannan ne zai tasiri ga ɗan wasu munanan halayen ta jini da gado da aka yi ake ba da su sanin tarbiyya ta gari za ta iya kashe kaifin abin da rage kaifinsa amma idan aka yi rashin sa'a gashi iyaye ba su da tarbiyya jininsu ya gurɓata da lalacewa ta nan sun riga sun ra mummunan sakamakon halaye munana cikin 'ya'yansu sannan sun ba su abinci sun sha sun ba su a ruwa sun sha sun tufatar da su daga wannan rashin tarbiyya tasu shi kenan gida ya tarwatse ya gama lalacewa idan ba a nisantar da yaro daga nan ba an ba shi yanayi mai kyau za a samu mummunan hali shi yasa ma idan aka rabu miji da mata babban abin da za a fara duba wane ne in ya rike su zai iya ba su tarbiyya ta gari zai iya kula da lafiyarsu zai iya kula da iliminsu tarbiyya asasi ne sosai ba su ilimi da ba su abinci da kula da lafiyarsu ba tare da kula da tarbiyyarsu ba rushewa ce baki ɗaya domin tarbiyya ita ce ma babban asasi idan ka ba mutum ilimi ka ba shi abinci ka ba shi magani baka ba shi tarbiyya ba ka kashe ruhinsa ka gina jikinsa sai zamanto kamar irin shukan nan ce wacce take fitowa ta kore shar amma ba ta yin yaya saboda ta fito ne daga kwayar kashin jaki don haka duk sanda aka raba da iyaye babban asasi kenan kafin a zo matsalar shekaru kafin a zo matsalar nan ta cewa shekara kaza waye zai rene shekara kaza waye zai rene shi ba ma wannan ba ko da iyaye miji da mata ba su rabu ba dole ne a duba wannan wace tarbiyya take su idan ba ta da tarbiyya ta gari tana da mummunar tarbiyya to ana iya ɗaukar su a danka mata ta ba su tarbiyya ta gari a kula da su domin su taso mutane a cikin al'umma su ba dabbobi ba. Masu rado kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan radion BOH da ke nan birnin Tehran inda muke sauraron alama wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan salo na biyu a fannin tarbiyya. Salo na biyu sanya wa yaro jin cewa yana da nauyi sosai da ya hau kansa game da al'umma ɗin ya ringa jin shi ma dole ya ba da gudunmuwa ya ji cewa yana da ƙarfin ɗaukan mataki wannan yana iya yiwa ne idan iyayen sun tarbiyyantar da shi akan hakan sun mai da shi abokin zama abokin tarayya domin suna mishi hanya makaranta tana da nata babban matakin da ya kamata ta ɗauka makaranta ne ya zama tilas akan makaranta ta samar da yanayin da za ta karfafi hankalin yaro da tunaninsa ya taso yana jin cewa ashe yana da nauyi game da al'ummarsa da wannan ne yaro zai taso mai cikakken hankali mai tunani mai kishin al'umma mai son taimaka mata ta yadda da zai zama wani abu wata rana za a ga wannan ya bayyana a fili tattaunawa da auna hankalin yara muhimmi ne a cikin wannan matsala makarantu sun zamanto wuri ne da suke son ba da ilimi da horo mai tsanani amma asasin tarbiyya yana da kyau a kula da shi domin shi shine asasi me amfanin ilimi ba tarbiyya me amfanin ya san ilimi amma ya taso mara imani baya jin wannan na al'ummarsa a kansa baya tausaya kowa a cikin al'umma me amfanin irin wannan mutumin an fitar da shi daga makaranta an ba shi kwali cewa ya yi karatu ya zama injiniya ko ya zama farfesa ko ya zama kaza me amfaninsa wannan shi guba ne kawai da yake kashe ɗaiɗaikun 'ya'yan al'umma ya kuma rusa ta gaba ɗaya sai yasa yana da muhimmanci kafin yaro ya kai matakin wayancin shekaru bakwai bakwai guda uku ya riga ya yi nisa wajen iya ɗaukan mataki da ma ba da shawara domin ruwaya abin da ta nuni shine daga shekara goma sha hudu zuwa ashirin da ɗaya ya riga ya zama waziri da yake ba da shawara kyakkyawa kuma yake ɗaukar nauyin gudanarwa a gida da kasuwa da ko'ina. Tsarin makarantun an tsara su ne domin su rushe iradar yaro, musamman ma makarantun kwana da suke da wani tsari na seniority. A nan ne yaro ake ƙeƙasantar da zuciyarsa kafin ya fito ya zamanto baya tausayin kowa saboda rashin imani da aka nuna masa. Malaman da masu kula da makarantu ba sa jin yaran 'ya'yansu ne don haka duk abin da ake wa yaro ba ruwansu sannan idan yaro ya kai musu kuka maimakon su ɗau mataki mai tsanani sai a bar shi da waɗanda suke zaluntar su ci gaba da zaluntar sa sai matsala ta yi tsanani sosai sai ta yi kamari sai yaro ya taso yana jin al'umma hatta a makaranta ba ta sa sai taso shi ma marar tausayi sai ya taso mai ƙeƙasasshen zuciya ko kuma ya taso mai ƙarancin hankali da tunani saboda ya saba ana wulakanta shi yana jin shi wulakantacce ne ba komai ba wannan kuma babban bala'i ne da mummunan sakamako ga ƙasar da yake rayuwa domin duk sanda ya zamanto ya samu wani matsayi zai huce haushinsa zai ki tausayi al'umma din zuciyarsa za ta ke kashe a kanta ba wasa ba ne da muka ga mafi yawancin shugabanni a kasashen afirka ko mai kankanta shugabancinsu suna da karancin tausayi ga 'yan al'ummarsu saboda ba su da wata tarbiyya sai ta kyara da duka da tsanantawa da azabtarwa da zaluntarsu sannan ba wanda zai musu adalci waɗannan abubuwan su ne rushe iradar yaro da rushe sikarsa da dogaransa da al'ummarsa da yake ganin ba masa komai ba sai azabtarwa wannan shine sakamakon da yake samuwa idan yaron da aka jefar da shi a titi baya shi da komai sai barace-barace da tsananin talauci da wahala suka ba bayan shi da yunwa da take illata shi a kullum shine sakamakon da za a samu idan yau aka ce irinsa ya riƙe al'umma domin fansa zai ɗauka kekashewar zuciya za ta same shi game da society ɗinsa saboda haka salo na tarbiyya muhimmi ne sosai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ta masu sauraro kashe dai alama ya fara sakin jiki da wannan bayani na tarbiyyar yara to amma a nan za mu sa masa aya da ƙarshe muna yi wa alama hafiz muhammad sa'id jagoran hadin center for islamic propagation da ke birnin kano nigeria godiya ta musamman da waɗannan muhimman bayanai a yamakon radio boh hausa da ke nan birnin tehran ni alkunya da na gabatar na shirya nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yara abin yake yara. Muhammad Awal kunya kinan dauke da shirin na tarbiyyar iyali sai kuma mako mai zuwa za ku sake sauraron sa dauke da wani sabon shirin. Masu sauraro zu kuma sai shirin na karshe wato Afirka a yau. Afirka a yau. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na afirka a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar tare da yin bita kansu idan masu saurare suna tare da mu a makon da ya gabata mun fara duba batun gobara da ta wakana a babbar kasuwar birnin katsina wadda ta kone ɗaruruwan shaguna kurmus inda kuma ne tattaki zuwa wurin na tattauna da wasu daga cikin manyan jami'an gwamnati da kuma hukumomi na kasuwar dangane da halin da ake ciki na yunkurin sake gina wannan kasuwa a yau da yadda allah idan ana tare da mu za a je mu dauke da karashen hirarkin da muka yi da wasu daga cikin waɗannan jami'ai dangane da halin da ake ciki na tallafawa waɗanda lamarin ya shafa da kuma yunkurin sake gina wannan kasuwa sai a biyo mu sannan hankali a cikin shirin. to madalla kama dai da na ambata kan cewa daga cikin jami'ai da nazanta da su a wannan wuri har da wasu daga cikin waɗanda suka wakilci gwamnati musamman ma dai mataimakin gwamnan jihar katsina akan harkokin kasuwanci na jiha baki ɗaya wato alhaji abubakar yusuf wanda nazanta da shi a cikin kasuwar wadda wuta ta kone ta kurmus ga kuma yadda tattaunawa mu ta kasance inda ya fara gabatar da kansa jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da farko dai suna na abubakar yusuf ni ne mai bayan wa gwamna shawara ta musamman kan abin da ya shafi kasuwanni da cigabannin kasuwanni a jihar katsina ga wannan ibtila'i da ya faru a wannan babbar kasuwa ta katsina daga bangaren ku na gwamnati wani hali ake ciki dangane da wato kokarin da kuke yi na ganin cewa an samu wani abu wanda zai taimaka ma bayan allon da suka samu asara a wannan wuri na rage radadin da suka samu wanda kokari ne ake daga bangaren kuna gwamnati to alhamdulillahi na farko dai gwamnati ta yi kokarin mika hannayenta zuwa ga abokannanta da aminanta domin samun gudunmuwa da tallafi wurare daban-daban wanda a halin yanzu daga gudunmuwan mutane ba bangaren gwamnatin ba an samu kudin da ba su kasa yana miliyan 200 ba sannan kuma a bangaren gwamnati ta kafa kwamiti wanda ga zuwa aiki a yanzu haka na kokarin mu tantance masu rumfuna da kuma asarar da aka a cikin rumfunan da kuma matakin da ya kamata a ɗauka don a ga cewa an kawo agaji da tallafi kuma agaji tallafi bangare guda biyu na farko akwai daga bangaren gwamnatin tarayya wanda ita mata aiko da hukum amin jami'anta sun yi aikin tantancewa muna a mataki na jiha wannan kwamiti da gaba shi ma zai dogara kan aikin tantancewar muna fata daga nan zuwa asabar ko lahadi duk abin da ya kamata yi tantancewa idan mun gama mun tantance an ba mu aikin nan cikin sati hudu amma muna fata saboda muhimmancin abun ga azumi na zuwa ga hidimar sallah za mu shi kasa da sati hudu da aka ba mu da izinin Allah mhm. akwai baki da kuka samu ta tawagogi daban-daban a matsayi na gwamnatin tarayya daga mabangare daban-daban na ƙasar nan eh, waɗanne baki ne kuka samu wanda suka zo ganin mai idanun su shin kuma ko wasu alƙawla ko kuma sa'uba da aka bayar na ganin cewa an taimaka wajen wannan yunkuri da ake na taimakawa din ganin da wannan ibtila'i eh, gaskiya ne hmm. ah, na farko game da na ambata maka wani shekarar da abin ya faru hmm. akwai tawaga da gwamnatin tarayya wadda zo ƙarƙashin ministan shari'a wato malami wanda ya gabatar da jaje na gwamnatin tarayya farkon bugun farko shi a kashin kan shi ya yi alkawarin cewa yana ta wata kungiya ta wadda ba da gwamnati mai zaman kanta ta ba da gudunmuwar naira miliyan biyar minista na zirga-zirgar jiragen sama hadis Rika. shi ma ya tashi ya yi bayani ya ce to shi ma zai bada da amma ba tare da ya ambata kuna ya bada ba amma gudunmuwa za ta zo bayan tafiyar su a tsohon gwamnan jihar Legas iko kenan a Santa Bola Ahmed Tinubu shi ma ya zo ya ba da gudunmuwar naira miliyan <clears throat> hamsin. bayan ahmed mura sannan kuma a nan gida alhaji dairu bara Mangan, shi ma ya ba da gudunmuwar naira miliyan hamsin a bangaren daga waje kuma ko mu ci hancin gida dai misali akwai sanatocin mu guda biyu na farko na nan katsina central wadda abin ya shafa wato shine sanata barkiya ya zo ya ba da gudunmuwar naira miliyan ashirin sannan kuma sanata ahmad babba wanda ke bangaren shi daura shi ma ya kawo ziyara ya ba da gudunmuwar ta miliyan ashirin sannan gwamnonin ah, najeriya gabaki da kungiyar su ta ba da miliyan talatin karkashin ta hannun gwamnan sokoto rado aminu tambuwal wanda shi kuma a kashin kan shi bayan wancan gwamnatin shi ta bada miliyan ashirin kenan da shi da wannan forum din sun bada miliyan hamsin suma baya ga wannan duka jiyan nan gwamnonin kebbi da jigawa duk sun zo katsina kuma su ma sun ba da gudunmuwa kowane su ta naira miliyan ashirin ashirin wanda shi ne da ke gaya maka in Gaga auna za ga kuɗin sun haura naira miliyan 200 wannan abin da ya zo ga hannu kenan wanda muke fatan gani mai za a da shi za a da shi Allah su yadda mm, mm. to a gurguje wani kira ne kake da shi ga bangaren su yan kasuwa musamman wanda wannan ibtila'i ya shafa domin san cewa ga kokarin da ake kuma ita kanta gwamnati ga abin da take ciki yanzu mutane su san hakikanin abin da kuke yi dan takamaimai to kiran mu daga yan kasuwa dai ya kamata su fahimci cewa cewa gwamnati tun da ran da abin ya faru ranar farko wutan na ci ma ba a kashe ta ba mai girma gwamnati ya zo a gaban shi yake ganin wuta na ci kuma ana kashe wuta wannan ya gwada kulawa da damuwa gwamnati akan wani abubuwa ni kuma da muke wakilci mai girma gwamna tun daga waccan ranar har zuwa yau kullum zo kasuwan nan ba ni barin wurin nan sai muka sallar magariba muna yin wani aiki ko wani aiki da tunani ya za a sa a ga cewa wannan alwashi mai ce wannan abubuwan wannan shine ya jaza mana ha aka kafa wannan kwamiti aka kaddama da shi muka zo muke wannan aikin tantancewar domin komai zaka taimaki mutum sai ka fahimci bukatar shi kuma ka fahimci wani ne ke bukata sannan sai ka ga wannan babban aiki ne don haka su kara su kara ba mu haɗin kai da goyon baya bisa duk abin da muke so musamman kan abin da ya shafi kowane mutum ya ayyana abin da ya samu na asarar shi kada ta cewa an ce gwamnati za ta shigo ya zo kuma shi ma ya yi zalunci na hanyar yin karya da zabga kuɗin da ba su bane ba wannan ko ya zabga kuɗin abin da Allah ya kaddara zai bashi shine zai samu abin da Allah bai bashi ba to ba samu wani abu ba so da ka zo masu ji tsoron Allah su faɗi gaskiyar abin da ya faru sannan kuma su ba mu goyon baya da haɗin kai sannan kuma su yi mana addu'a Allah ya ba mu ikon yin adalci wanda shine babban burinmu da ƙudurinmu Allah ya yarda to a ɗaya ɓangaren kuma na sake jin ta bakin chairman na wannan kasuwa ta katsina wato alhaji abbas labaran albaba dangane da shirin da ake ciki na tallafawa waɗanda lamarin ya shafa ya zuwa yanzu ko akwai wani abun da aka iya aiwatarwa farko dai shi tsarin da aka yi mai girma gwamna ya kafa kwamiti na mutum 22 amintacci kuma ya gaya musu ji tsoron Allah in sun yi son zuciya ko wani abu to wannan shi dai ya basu da Allah sannan aka samu shi jajirtacce na chairman na kwamiti din kwamishina na ma'aikatan gidaje da aika na jihar Katsina honorable taso dan da goro shine chairman din kwamiti din wanda ni ina cikin memba din wannan kwamiti din na mutum 22 sannan an kirawo elda na jihar Katsina alhaji abu gidado sannan a bangaren kungiyar izala da kungiyar dariga akwai wakilci bangaren fire service akwai wakilci bangaren dss police duk akwai wakilci bangaren masu ido na al'umma akwai wakilci bangaren yan jarida akwai wakilci su bangaren wutar lantarki da dai sauran fire service sauran su duka akwai wakilci to duka a yau bayan mai girma gona ya kaddamar da kwamiti din na ranar litin din ta wuce kwamiti din ya zauna kuma har ya tsara wannan tsarin da kake tambaya ta wani tsari akai an yi kamar kala uku wato wato tsari uku tsarin farko su gane shago nawa ne aka rasa da rawan dukiya nawa ne aka rasa tsari na biyu a gano ya structure ma'ana tsarin runhunan shago kasuwannin suke tsari na uku a gano me dalilin haro wannan ita wannan gobara wannan kwamitin guda uku har ya fara aiki to kuma yau din shine na tattace rumfuna da akalin ma na asarar dukiyar da aka yi sau da haka a bangaren wanda suka yi babban asara ma'ana wani ya fi wani to shine sai an koma a babban kwamiti za a ga menene ya kamata a yi shin za a yi girman kato kamar yadda hausawa ke cewa koko za a duba a ajarin wani ya nawa ne wani ya nawa ne kana sai a san yadda za a taimaka wannan babban kwamiti ne zai je deciding ko kuma ana ya duba ya ga menene ya kamata a yi to eh, da karshe alhaji akwai shiri na sake gina rumfana da shaguna na mutane waɗanda aka rasa eh, sanadin wannan gobara kusan amfanin kawai kwamiti din kenan kamar da aka yi kwamiti sub kwamiti na structure din kasuwa to za a tashi daga temporary shops ma'ana runguna na wucin gadi zuwa runguna na dindindin mu har rike na kwamiti din zai duba in za a da su na zamani ya za a gina su wannan kwamiti din ya je ya ba da shawara saboda haka wannan runguna magana gini ta tana na insha Allah kuma babu wanda zai rasa ruhuna ta da izinin Allah to da ƙarshe akwai wani kira da kake da shi ga bangaren su kansu yan kasuwa da waɗanda suka yi asara da kuma su kansu mahukunta ko wani abu wanda kake san ka faɗi ta hanyar wannan kafa tamu to abin da nake so in kira a bangaren ita gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya gwamnatin jiha mun san mai girma da latin yana tsaye kan ga an dawo da martaba ita wannan kasuwa to fatar da muke yi kada abin ya jinkiri muna roƙo da a gaggauta yin duk abin da ya kamata a yi domin a taimaki wayannan 'yan kasuwa a bangaren 'yan kasuwa su kuma ina kira gare su da mu ji tsoron Allah mu ƙara hidda haƙƙin Allah sannan mu ƙara tausayin iyayenmu da 'yan uwanmu da wanda Allah ya dora a shi sannan mu tausaya ma al'umma a daidai lokacin da azumin watan Ramadana zai zo ana ta zargin mu cewa muna hawar da farashin kaya to da Allah ko yaya ne mu dan rage riba ta zama kaɗan domin al'umma samu sauƙin rayuwa duka mu mu haɗu mu gudu tare mu tsira tare wannan kira na kenan a takaice ga su 'yan kasuwa sannan ina kara kira gare su su ci gaba da ba da haɗin kai da goyon baya ganin an yi wannan aiki lafiya an ƙare lafiya tare da nasara ba tare da wata damuwa ba na gode kwarai Dona ne maka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya na wannan lokaci sai Allah ya haɗa mu a saduwa ta gaba za a ji mu dauke da wani jigon kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa ni abdullahi salihu sana da na shirya na gabatar ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a hali zo a madadin duwa da kuka ji muryoyin su yi amin yake cewa mu yi ne lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. thank you